Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana wannan karo muna mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Makiri muke farin cikin jan ragama shirin. Bayan labaran duniya za ku ji rawar da masu kula da lamura ke gani talakawa za su iya takawa da za ta kawo ingancin harkokin mulki a Najeriya. Sai kuma shirin da rashin tayi da Mahmud Ibrahim Kuri ke gabatarwa. Muna kuma tafiye da nasiha Ramadan. baban gida jibril ya gabatar da muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridun najeriya a ƙarshen mako kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri kananan jam'iyyu a turai suna samun karin goyon baya a zaben gama gari na majalisar dokokin nahiyar turai zaben da 'yan siyasa da masu sharhi ke ganin ka iya zama mafi muhimmanci tun bayan shekarar 1979 lokacin da kungiyar tarayyar turai ta fara gudanar da zaben 'yan majalisar nahiyar sakamakon farko da suka fara bayyana a zaben jiya lahadi na jam'iyyar na um, majalisar mai kujeru 751 zai huskanci rarraba fiye da lokutan baya kananan jam'iyyun da suka hada da masu ra'ayi da kungiyar tarayyar turai da kuma masu adawa da ita suna taka rawan gani sama da manyan jam'iyyu masu matsakaitar ra'ayi da kuma masu tsaurin ra'ayi masu ra'ayin tarayyar turai da masu adawan za su raba karfi ne a sabuwar majalisar wacce za ta yi aiki tsawon shekaru biyar masu zuwa philip lambert shine shugaban jam'iyyar masu sukar tarayyar turan ya ce samun rinjayi a sabuwar majalisar wani abu ne mai muhimmanci ga jam'iyyarsa wacce take da ra'ayin 'yan mazan jiya kalaman shugaban amurka donald trump da mai ba shawara a kan tsaro john bolton suna cin karo da juna a kan shirin makaman nukiliya na ƙasar koriya ta arewa wanda yake sun gwada wani makamai mai cin gajeren zango da safiyar jiya lahadi ne a wani sakon twitter daga birnin tokyo trump ya mai maida martani ga kalaman john bolton da yi wa manema labarai a baya cewa ko shakka babu harba makamai mai cin gajeren zango da koriya ta arewa ta ya saba wa kudurin majalisar ɗinkin duniya kalaman bolton su ne na farko da jami'in na amurka kwatanta gwajin makamai da koriya ta arewa ta yi a matsayin rashin mutunta kudurorin majalisar ɗinkin duniya koriya ta arewa ta harba kananan makamai mutane na da wasu mutane ba su ji daɗi ba amma banda ni in ji trump yana faɗa a cikin wani saƙon twitter da ya aike. sakon twitter na trump da a kan batun koriya ta arewa ya haifar da rikitarwa da kuma al'ajabi da wato ba ma a cikin gwamnatinsa kadai ba har da ma kawayin amurka a yankin sun yi na'am da matsayar babban jami'in fadar white house din wanda yake balaguro tare da shugaban kasar haka wasu masu sharhi ma sun ce lallai har ba makamai masu linzami abin damuwa ne ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc hukumomi a gabashin congo sun ce akalla mutane 30 sun mutu kana wasu 200 suka bata a wani jirgin ruwa da ya nutse a wani tafki kantomar yankin inongon simon umbu wemba ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran associated press da yammacin jiyar lahadi cewa galibin mutane da suke cikin jirgin da ya nutse a tafkin mai dumbe malamai ne kantobar ya ce sun yi amfani da jirgin ruwan ne zuwa inda za su je karban albashinsu saboda lalacewar hanyoyin yankin sai dai nan da nan ba iya gano adadin mutane da suke cikin jirgin ruwan bayan ya wato yayin da jirgin ruwan ya fada cikin yanayi mara kyau da ya haddasa wannan hatsari a ranar asabar amma jami'ai sun kiyasta akwai ɗaruruwan mutane a cikin jirgin sama da mutane 80 ne suka kubuta. an kashe akalla mutane uku kana wasu da dama sun jikata da safiyar jiya lahadi yayin da rikici ya barke tsakanin masu zanga-zanga da rundunar tsaron pakistan a wani shingen jami'an tsaro a waziristan ta arewa ma'aikatar sojin kasar ta dora laifin tashin hankalin na waziristan ta arewa ne da ke kudu da ke kusa da kan iyakar afghanistan a kan shugabannin wata kungiya masu saukin ra'ayi a yankin da ake kira pashtun to hafuz movement wato ptm a takaice gwamnatin kasar tana taimakawa ayyukan soji ne yayin da babban jam'iyyar adawa take bada goyon bayanta ga kungiyar ta ptm shugabannin ptm da suka hada da ali wazir da mohsin dawar da suke wakiltar yankin a majalisar dokokin pakistan suna cikin masu zanga-zangar an da ya kama wazir da wasu mambobin ptm da dama yayin da dawar ya boye kansa dawar ya faɗa wa sashen harshen pashto na muryar amurka cewa rundunar tsaro suna ƙoƙari ne su hana su zanga-zangar da suke yi a kan zargin cin zarafi da sojojin suka yi lokacin da suke wani aikin bincike wanda sojojin suka fara gudanarwa a jiya. labaran duniya kenan kuka saurara. To yayin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke shirin karɓar rantsuwa domin ci gaba da wani wa'adin mulki na biyu, 'yan Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan abin da suke gani ya kamata a yi a mataki na gaba ga abin da David Dimas ke cewa. Akwai abin da nan ake kira cewa accountability. Accountability yana da muhimmanci sosai. Idan mutum an baka matsayi an zaɓe ka. a tallakawa aiki an baka kuɗi yana nan a rubuce cewa wai an baka kuɗi idan an ce ka yi bayani yaya ka yi amfani da kuɗin nan baka iya ka ba da accountability na kuɗi nan ba hukumomi hukumomi za su bi ka so da gaskiya ya kamata a zauna shi baba buhari ya yi imani zai fada da cin hanci da rashawa so a cikin wannan shekara biyu eh, shekara hudun da eh, talakawa sun zaɓe shi muna nema na ya tashi ya tsaya ya san cewa wai muna mishi addu'a muna roko muna nema domin ya tashi ya tsaya duk gwamnoni da an ba su kuɗi ba su iya sun biya talakawa ba talakawa bai gani a kasa ba akwai abin da ana faɗa a turanci yance powerful example is always powerful kada ya adubi fuskan wani wai abokin baba buhari ne kada a dubi fuskan wani kanin baba buhari ne a'a duk wanda dai an ba shi kuɗi an ba shi kuɗi don ya biya tallaka da biya tallaka ba ba magana addini a ciki ba maganan shi shi dan gidan baba Buhari ne ya kamata a hukunta shi to masu kula da lamura akwai masu kula da lamura da kuma masu sharhin da suke cewa wannan yaki da cin hanci da rashawa da gwamnatin take yi galibi an fi ba da ƙarfi ga waɗanda ko dai suke jam'iyyar hamayya ko kuma ba sa tare da shugaban kasa an yi zargin da wannan ikirari lokacin yakin neman zaɓe. ai ana zargin kowa da cin hanci da rashawa a najeriya yanzu haka wa'ansu za su ce miki cewa shi baba buhari din ma ana zargin shi da cin hanci matan shi ma ana zargin da cin hanci mutane da yawa ana zargin su da ƴan apc da ƴan apc duka ana zargin su abin da ya rage shine a ci gaba da bincike domin a tabbatarwa tabbatarwa ɗan yan Najeriya gaskiya wannan lamarin. So idan ya zama wanta cewa ana zaɓe ne a wurin ah, yaƙi da cin hanci ya rage wa talakawa su gani tsakaninsu da Allah cewa wai ga gaskiya ga karya. Ya kamata duk wanda dai ya san cewa wai talakawa ne sun zaɓe shi ko talakawa ne sun zaɓe su su tashi su ji tausayin talakawa su ji tsoron Allah su fito su eh, yi gaskiya duk wanda ya ce wai apc ka zo apc ba za a tura maka efcc ba ya kamata ya gane cewa shi ba mutum ne wanda yana da wani nufi mai kyau ga talakawa ba sannan kuma ya gane cewa yau yana gwamnati gobe baya gwamnati akwai allah akwai ranar tashin kiyama magani annaban Allah na magani. David Dimas wani mai sharhi kan lamura da ke zaune a nan Amurka kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Shi jirgin birnin Ingila to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan koka ya kajiya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. cikin Lagos kuma ga Da kenan marigayi da marato madalla yanzu kuma ga Mahmud Ibrahim Kwari da maimacin shirin da rashin ta yi. Masu saurare Assalamu alaikum. har yanzu masana tattalin arziki a najeriya na ci gaba da fashin baki game da batun tallafin mai da kuma alakarsa da samar da matatun man yayin da ƙwararru ke tsokaci a kan yadda kamfanoni a najeriya ke take hakkin 'yan ƙasar ta fuskar aikace-aikace ko kuma kayayyakin da suke sarrafawa sunana mahmud ibrahim kwali dauke da ragamar shirin adalla masu rare batun tallafin mai a najeriya al'amari ne mai matukar muhimmanci ga tattalin arzikin kasar la'akari da tasirin sa ga rayuwar 'yan ƙasar baki ɗaya. Shekaru uku kenan gwamnatin tarayyar Najeriya ta aina cire tallafin man al'amarin da ya sanya farashin sa ya koma naira 145 maimakon naira 66 lita guda. Wannan mataki ya sababa tashin goron zabi na farashin kayayyaki a ƙasar, kuma tun a wancan lokaci ne masu kula da lamura musamman masana tattalin arziki ke ci gaba da tsokaci a kan wannan batu la'akari da yadda 'yan ƙasa ke ci gaba da korafin tsadar rayuwa a zantawa da wakilin sashen hausa nasiru adamu el hikaya malam yushau aliyu wani masanin tattalin arziki na cewa ko yanzu aka da aka mai da mai 65 to an sake dawo da cuwacuwa dan ya kenan za a sake komawa ta wata kofa a yi ta sannan kuma a sake kashe tattalin arzikin ta yanda ba wanda zai zo ya yi maka refinery a Najeriya saboda ya zama harkan akwai wanda ci ma zaune amma a bar shi a haka a yi hakuri aiki ne da ya samu gwamnoni na rikon amana a ce gwamnonin arewa na maso gabas da na tsakiya su hada su kira masu zuba jari da kudaden da suke samu a fitar da refinery a katsina a siyo ɗanyen man nan daga niger tunda tana da shi a kusa a fara saida shi a farashi ƙasa da yadda ake kawo shi saboda duk abin da ya shafi farashin man fetur shine dama kuɗin transport ne shi ya ɗaga farashin nan yake ta hawa sama to a yanke transport din allah ya fitar da mai a Niger a yi refinery a siya a gyara wannan zai taimaka ma tattalin arziki ya zabura. malamin sho ya nuna tun da dai a riga an yi wannan sanarwar an fara janye wannan tallafin maganar komawa baya yana da matukar hatsari kenan. in aka koma baya to tamkar ma kawai ba a san inda za a ba abin da zai dawo da shi baya shine a samar da kasuwar da za ta dawo da man kasar dole tunda an cire tallafin man fetur kudin ana raba ma gwamnatoci ne an kafa sovereign fund a sovereign fund din nan a koma ta wurin shi tunda akwai eh, tanaji na zuba jari a cikin kudin a aro kudin a zo a zuba jari gwamnoni su daina magana cewa dole a ci gaba da raba kuɗi a'a a ɗibo a cikin kuɗin investment kuɗin zuba jari a zo a haɗu a fitar da yadda za a yi refineries a nan ana samar da man fetur ɗin saboda haka sai ka ga kasuwa ta gyaru farashi na ta ƙasa ko mutane ɗan canjin da da ake kwace musu ya koma hannunsu zai zaburar da su akan 'yan ƙananan ayyukansu ribar naira hamsin tana da matukar amfani a wajen mutum ayyun shi abun da ake magana su talakawa a can kasa a can yankunan karkara ya za su yi su gane yadda wannan mataki da aka ɗauka zai iya amfanar su wajen inganta rayuwarsu ta yau da kullum. Eh, wato in ana fasali na tattalin arziki to ba a kallon a cewa sai wane shi shi kadai abin da ake kallo shi kan shi tattalin arzikin a samar da abin da zai zaburar da shi a ai da da ake ba da tallafin ba wanda ya san tallafin yana ɗan rage mishi wani abu sai da aka janye kowa ya fusata ya fito to amma tun da an janye shi an kuma gano ashe ba tallafin ba ne mu a tattalin arziki wannan shi tallafi kashe abu yake ya kashe noma tallafi a taki shi ya kashe noma amma abin da noma take nema tun tun ba tallafi ba ne tana neman farashi mai kyau ne manomi ya gama noma dawonsa a siya da daraja a bashi da takin to saboda haka taka ne zai gane a zo abin da ya noma a siya da daraja sannan abubuwan more rayuwa da asibiti da wuta da hanya a koma daga cikin kudaden da aka cire na tallafin a yi aiki gadan-gadan za a iya idan aka turo kuɗi lakal gamin ku talaka a ku sa ido 'ya'yanku ne da yayyinku da iyayenku abin da aka turo to a yi da an fara motsa tattalin arziki ana ba da kwangilan dubu ɗari uku wani jarin dubu ashirin yake nema yanzu mai yankan kumba jarin nawa yake nema ya rayu mai sai da goro jarin nawa yake nema abin da ke zabar da tattalin arziki shine waɗannan manya-manyan kamfanonin wanda sai an zo daga waje an yi su don ba kai mataki ba to shine gwamnoninmu kar su tafi yawo su sa wakilansu ta intanet su yarjejeniya da kamfanoni a zo da su a fara a hankali a hankali tattalin arziki a gajeren zango ba a ganin amfaninsa amma dogon zango in aka daure aka ci gaba sai mu gan shi kamar yadda china ta gani malam yushau aliyu kenan masu rare masu kula da lamura a najeriya sun daɗe suna tsokaci tare da jan hankalin hukumomi da ma kamfanoni a ƙasar kan mahimmancin kiyaye haƙƙin 'yan ƙasa wajen mu'amalar su a matakai daban-daban dr lawan habib yahaya masanin tattalin arziki ne ya ce rashin amfani da dokoki yadda ya kamata na ba da dama ga kamfanoni su take haƙoƙin 'yan ƙasa ko dai ta hanyar samar da kayayyaki marasa inganci ko kuma ta cajin su kuɗaɗe ba bisa ƙa'ida ba. Duk inda iza mana cewa a ƙasa ba a samu kwakwaran abin da ake kira consumer protection laws ba wanda akwai su amma ba a dokoki ne da aka ɗabbaka su domin taimakawa wanda zai saya ya sayar ko ya amfani da kaya to za a samu matsala mafi yawa waɗannan kamfanonin kamar yadda kai faɗa ana kuka da su wajen a yadda suke zara kudaden mutane ko ka kira kudinka na tafiya wancan baya jinka ko kuma a'a duk ta sigogi daban-daban to amma idan ka duba a najeriya kusan ba wani ne kawai matsala ba duk sanda aka iza mana cewa dokokin da za su tallafa wa mai siya akan mai sayarwa iza mana cewa ba a ɗabbaka su ba wato consumer protection laws muna da consumer protection council to amma ba su da wani ƙarfi da za su iya ɗabbaka waɗannan kuma akwai regulatory agencies kamar su masu waya suna da nasu da kuma sauran kayayyaki ma na amfanin yau da kullum yana ɗaya daga cikin abin da sa na ike ciwo najeriya tuwo a ƙwarya ga cewa kayayyakinta ba sa a samunsa a ƙasashen waje saboda sun zama substandard ba a duba su waɗanda aka sa alhakin su duba yadda kayan suke yadda ake sana'antar da kayan ko ake sana'antar da abubuwa a kasar ya zama na yi kasa dokokin kuma ba a ɗabbaka su to idan haka ta samu a ƙasa sai ka ga cewa kayayyakin ta ma ba za su samu damar shiga kasuwannin duniya ba saboda kasuwannin duniya suna da wani standard da sai ka kai sannan za ka shigar da kaya wani mizani to mu kuma a nan wannan mizanin ba a sa ƙarfin doka an tabbatar da shi ba sai ka je kasashen waje misali ka ga dankali abin dankali an fito da shi daga wayansu mu na nan afirka kamar miya su kuka da su karkashi duk za ka samu an kai daga wayansu kasashe na afirka mm. kuma sun shiga cikin kasuwannin turai mm. amma da wahala ka samu na najeriya saboda irin kwaliti din yadda ake sana'antar da abin da packages dinsa yadda ake mm. eh, sa shi saboda haka duk waɗannan saboda ba a duba wannan standard din wannan quality din sai zamana ya zamana cewa an toshe su daga shiga kasuwannin duniya wanda kuma illa ce ga tattalin arzikin kasa mai yawan mutane irin najeriya da ya kamata i zamana tana da kayan sana'antarwa da yawa ta shigar da waɗansu ta fitar da waɗansu saboda haka wannan harkar ah, waya su ma zuwa suka suka tsinci dokar cewa ta zama lagwalagwa ta daga musu kafa yadda in suka cutar wa'yansu ma ba su san an cutar da su ba waɗanda suka san kuma an cutar da su ba yadda za su nemi redress wato in sun nema neman haƙƙin nasu ma wahala ce sai ka gwammace ma baka nema ba. in ka ɗau harkar waya din nan akwai hukumar ncc haka akwai irin snapdac din nan akwai irin standard organization da kusan sassa na al'amuran tattalin arziki kusan akwai dokoki ko na cinikayya da aka yi koma hukumomi sukutun da suke saka ido don kare haƙƙin ɗan ƙasa me yake faruwa abubuwa suke ci gaba da wanzuwa kamar yadda suke kuma 'yan ƙasa suke wato ci gaba da ƙorafi ai najeriya ba ta da rashin dokoki duk abin da ka sani najeriya idan ta kawo wata manhaja sai ta ɗaure ta da doka to amma rashin ɗabbaka dokar dokar shine babban matsala waɗanda aka ba wa amanar su tabbatar wannan dokar na aiki ta wani bangaren ta iya yiwa daga wajensu ne wani zubin kuma waɗanda suka ba su amanar cewa su su je su ɗabbaka wannan dokar shugabannin ba su mai da hankalinsu wajen idan aka kama mutum da laifi aka yanke masa hukunci ko wani babban kamfani a yanke masa wani hukunci izamana an gani to rashin yin waɗannan abubuwan ma'ana rashin amfani da dokokin da aka tsara ai shine yake janyo matsalar ba rashin dokar ba ko dai ba a basu su karfin su yi ba ko eh, ba su da karfin su yi ko kuma a'a idan sun yi za a iya taɗe su zamana cewa daga sama an yi magana a wannan dokar ba a ɗora ta akan waɗannan mutanen ba misali ka duba rigimar da aka ringa yi akan cin tarar da aka yi wa kamfanoni kamar su na waya akwai kamfanin wayan da aka ci tarasa amma daga baya aka dinga rigima a kotu aka yi kaza a yi kaza to duk irin waɗannan wani zubin wata dokar ba ta da ƙarfin da za ta iya juya akalar yanayin ya zama na cewa ya taimaki ƙasar. Ba ne kuɗinka, saurare karshen shirin da rashin tayi na yau kenan sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu yanzu a madadin malami shehu aliyu da dr lawan habibu haya kana da abokin aiki nasiru adamu alhikaya mahmud ibrahim kwari da shirya na gabatar ke cewa salamu alaikum a huta lafiya To a gaida na kwari yanzu kuma sai muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridun Najeriya a ƙarshen mako. za mu fara sharhin ne da jaridar da punch jaridar kuma da toyoto uwar gidan shugaban kasa muhammadu buhari wato hajiya aisha buhari ta sake yin suka ga wani shirin gwamnatin mijin nata hajiya aisha buhari dai ta bayyana shirin inganta rayuwa na gwamnatin muhammadu buhari inda aka ce an kashe naira biliyan biyar da cewa bai aikin da ya kamata ba saman ma dai a yankin arewacin najeriya uwar gidan shugaban kasan ta bayyana cewa shirin dai bai samar da ayyukan yi ko ba da jari ga al'umma a jihar adamawa ba da kuma jihar kano jiha mafi girma a arewacin najeriya shi da wannan shiri na inganta rayuwa na karkashin ofishin mataimakin shugaban kasar najeriya ne tare da sa ido akan mai baiwa shugaban kasar shawara kan bunkasa jin daɗin al'umma mrs maryam west wannan da ya ba shine karan farko da uwar gidan shugaban kasar ke yin suka ga ayyukan gwamnatin mijin nata ba sai kuma jaridar sahara reporters da ake bugawa ta yanar gizo daya daga cikin labaran jaridan na magana ne akan bin umarnin kotun kolin najeriya da hukumar zaben najeriya ta yi na bayyana 'yan takarar jam'iyyar pdp a jihar zamfara a matsayin waɗanda suka lashe zaɓe bayan da kotun kolin ta soke zaɓukan da aka yi wa 'ya'yan jam'iyyar apc a jihar zamfara kama daga gwamna zuwa 'yan majalisun tarayya da kuma majalisar jiha a wani taron gaggawa da hukumar zaben ta yi a ƙarshen mako ta bayyana dr muhammad matawalle a matsayin zaɓaɓɓen gwamnan jihar zamfara a ƙarƙashin tutar jam'iyyar pdp sai kuma jaridar daily post jaridar kuma da tarwaito rundunar sojan najeriya na musantar rahotannin da ake yadawa cewa 'yan kungiyar boko haram sun kashe sojojin najeriya 25 a wani kwantan bauna da suka yi ma sojojin a jihar borno jaridar daily post dai tarwaito mukaddashin daraktan yada labaran rundunar sojan najeriya kanar sagir musa na cewa babu kamshin gaskiya game da rahotannin da wasu kafofin yada labarai ke bazawa cewa an kashe sojojin najeriya 25 da fararen hula a jihar borno sai kuma jaridar the nation jaridar da to cewa yanzu haka dai babban birnin tarayyar najeriya abuja ya fara daukan harami na bikin kaddamar da shugaban kasa muhammadu buhari karo na biyu a matsayin shugaban kasa jaridar the nation dai ta bayyana cewa yanzu haka manyan gurare na daukan sabon fenti da suka hada da babban kofar shiga birnin abuja da ake kira city gate dukkanin guraren dai an bi su da sabbin tutoci na najeriya inda hukumar hukumomin birnin tarayyar najeriya abuja ke gudanar da gyararraki na fitilun da ke birnin tarayyar najeriya abuja wanda suka dade ba sa aiki a yau litinin ne dai kamar yadda jaridan ta ruwaito ake sa ran manyan baki daga kasashen waje da suka hada da wasu shugabannin kasashe na duniya za su fara isa birnin abuja domin shaida wannan biki da aka shirya gudanarwa a babban filin taro na eagle square babangida jibrin murya amurka daga lagos To a gaida baban gida sai kuma rayu da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho. bakar lura ba shi ta yaga ko ba kuɗi ko a koyar a Allah. Ya kamata shugaban ƙasa ya roshe dukkan ministocin nan da kuma ko suna na koli har zuwa kasa a roshe su shi kiyo sadi shi da ya kamata da najeriya ana son zama lahiya assalamu alaikum sahin hausa na radio boa america mai magana hadi tsohon sarki daula da allah ina so ku bani dama domin in yi kira ga mai girma shugaban kasar najeriya alhaji muhammadu buhari musamman akan wannan babbar annoba ta masifa da cikin karo al'umman masarautu na arewacin kasar nan misali a jihar kano an yi a yaga da rashin hankali da rashin tunani wanda aka yaga kano hudu zuwa biyar yanzu kuma gashi shi ma gwamnan filato ya ɗauko wannan al'ada cewa shi ma zai yaga jihar filato ya ƙara wasu masarautu wannan sarautu da ake ƙara ba wai wani ci gaba ba ne ba ba ana yi dan al'umma ba ne ba siyasa ce kawai kuma wannan abu ba zai taɓa kawo zaman lafiya ba a wannan sashe na arewa dama dai muna zaman ɗarɗar don haka ya kamata mai girma shugaban kasa ka ɗaga baki ka yi magana akan wannan masifa da take neman zama ruwan dare yanzu idan na filato ya gama na kaduna zai kama in na kaduna ya gama ka na kaduna ma ba za a bar shi ba don haka muna kira ga mai girma shugaban kasa ka sa baki akan dakatar da wannan masifa da ke neman ta zama ruwan dare a manyan mu na arewa na gode To madalla sai kuma tsaraba albarka watan Ramadan. Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ala nabiyil karim. Jama'a assalamu alaikum. Ni ne Sunusi Ahmad Kutama. Ubangiji yana cewa wa man azim hurmatullahi wa huwa khairul lahu inda rabbi wa uhillat lakum lan'amu illa ma yutli alaikum fajtanibu rajsa min al-awsani wajtanibu qawlan zur. Zalik wa man azim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Allah na umarni da girmama alfarma ta Ubangiji da kuma girmama kayan bautar Allah yana daga tsoron Allah da yake zuciyar mutum. To saboda haka ya kamata ga mumini ya girmama alfarma ta wata Ramadan ya kiyaye daga sabawa Allah a cikinsa ya shagaltu da bautawa Allah a cikinsa. Kaman karatu alkur'ani da tasbihi da zikiri da salatin annabi Allah ya faɗa wa annabi Musa ya ce ni zan ba al'ummar annabi Muhammadu haske guda biyu don kar wasu duhu guda biyu su same su su cutar da su sai annabi Musa ya ce ya ubangiji waɗanne haskake ne guda biyu da za ka ba su sai ubangiji ya ce na ba hasken wata ramadan da kuma hasken alkur'ani sai annabi musa ya ce ya ubangiji waɗanne dufai ne guda biyu da za su cuce su sai ce duhun kabari da kuma duhun ranar tashin kiyama to sadakallahu azim to madalla yanzu kuma ga takaitattun labarai kananan jam'iyyu a turai suna samun karin goyon baya a zaben gama gari na majalisar dokokin nahiyar turai zaben da 'yan siyasa da masu sharhi ke ganin ka iya zama mafi muhimmanci tun bayan shekarar 1979 lokacin da kungiyar tarayyar turai ta fara gudanar da zaben 'yan majalisar nahiyar kalaman shugaban amurka donald trump da na mai bashi shawara a kan tsaro john bolton suna cin karo da juna a kan shirin makaman nukiliya na kuriya ta arewa da safiyar jiya lahadi ne a wani sakon twitter daga birnin tokyo trump ya maida martani ga kalaman john bolton da yi wa manima labarai a baya cewa ko shakka babu har ba makamai mai cin gajeren zango da kuriya ta arewa ta yi sabawa kudirin majalisar ɗinkin duniya ne hukumomi a gabashin congo sun ce akalla mutane 30 sun mutu kana wasu 200 kuma sun bata a wani jirgin ruwa da ya nutse a tafki To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya sai kuma can da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da ilimi garkuwar ɗan adam na faran bi kamar kullum za ku iya sauraron dukkan shirye-shiryen na a shafinmu na intanet a madadin Baba yakub Makiri da Malam Siri da kuma injiniya mai Jim Cook Alheri da muku fata alheri.